This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 27 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye hakkin ɗan adam na da matukar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar kanjamau. Isra'ila ta amince da yammacin jiya talata a tsagaita buɗe wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba wanda zai iya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. zababben shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin biden shine mataki na gaba a shirin miƙa mulki na gwamnatinsa to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen babban zaɓe a ghana 'yan ƙasar sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da rawar da matan 'yan takarar shugaban ƙasa ke takawa Wannan dai yana zuwa ne bayan da uwar gidan mataimakin shugaban kasa kuma ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki Samira Bawumiya ke tarukan yakin neman zaɓe. Mu yadda muke gani dai kamfen eh, Samira Bawumiya dai kamar tana dai kokari amma abin ya zo ya kai kamar wasa da hankalin mutane take yi. Ka duba lokacin 2016 dai da ta zo suke kamfe haka nan da nan tana ta zage-zage don dai su ci nasara. Allah ya ba su nasara kuma abin da muke bukata da su suna ta mana wasa da hankali. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa hukumomi a jihar Delta da ke kudancin Najeriya sun ce wani hatsarin ƙaramin jirgin ruwa da ya auku a ƙaramar hukumar wari ta kudu. Ya yi sanadin mutuwar mutane akalla biyar yayin da wasu shida suka jakkata ana kuma ci gaba da neman wasu da dama. sannan za mu kawo muku shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya tattauna a kan manyan 'yan takarar shugaban kasa a babban zaben kasar ghana da ke tafi amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye hakkin ɗan adam na da matukar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar ƙanjamau rahoton ya ce cin zarafin bil'adama da suka haɗa da nuna wariya ga 'yan mata da mata da kuma hukumta 'yan luwaɗi da maɗigo na kawo cikas ga yunkurin kawo ƙarshen cutar kanjamau darekta hukumar yaƙi da cutar ƙanjamau ta duniya winnie benyima ta fitar da wani rahoto ta yanar gizo mai suna ɗauki matakin da ya dace kan kawo ƙarshen kanjamau. rahoton ya ce duniya za ta iya cimma burin kawo ƙarshen cutar kanjamau nan da shekara ta 2030 idan shugabanni suka kare hakkin duk wani mai ɗauke da cutar da kuma waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da cutar ta ce ci gaba da aka samu a fannin magani yana taimakawa wajen rage sabbin kamuwa da cututtukan but big gaps still remain in the protection of rights. Ta ce akwai babban gibi a wajen kare haƙƙi lokacin da ake samun rashin hukunci a bangaren cin zarafin jinsi, lokacin da ake kama mutane don irin rayuwarsu ko waɗanda suke so, lokacin da zuwa neman kula da lafiya ke zama da haɗari ga mutane saboda jinsinsu. Abin da wannan ke haifarwa shine an toshe wa mutane damar samun kulawa. Wannan yana haifar da haɓakar cutar ƙanjamau. kare haƙƙi ne kawai zai sa iya gyara waɗannan kurakuran akwai buƙatar a samar da dokokin da za su kare haƙƙin kowa da kowa idan muka ɗauki hanyar da ta kamata za mu kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Isra'ila ta amince da yammacin jiya talata a tsagaita buɗe wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba, wanda zai iya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar cewa zai buƙaci ministocinsa na tsaron ƙasa da su amince da tsagaita buɗe wuta wanda suka yi bayan wani ɗan lokaci kaɗan. Amurka tare da Faransa sun taka muhimmiyar rawa wajen sasanta rikicin. Shugaba Joe Biden da ya tsokaci a kai a fadar White House ya kira tsagaita wutar a matsayin mataki mai muhimmanci don kawo ƙarshen tashin hankali a gabas ta tsakiya. ya ce iran da 'yan ta'addanta hezbollah a lebanon da kuma mayakan hamas a gaza sun ɗanɗana su a cikin sama da shekara guda suna fafatawa da sojojin isra'ila ya ce an tsara yarjejeniyar isra'ila da hezbollah ne yadda za ta zama ta dindindin ta kuma dakatar da yakin amurka da birtaniya da sauran kasashen yammacin turai sun ayana hamas da hezbollah a matsayin kungiyoyin ta'addanci zababben shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin biden shine mataki na gaba a shirin mika mulki na gwamnatinsa wata sanarwa daga suzy wells shugaban ma'aikatansa ta ce wannan zai ba waɗanda muka zaɓa su yi aiki a majalisar ministoci damar fara shirye-shirye masu muhimmanci game da tura tawaga zuwa kowane ɓangaren ma'aikatu da hukumomin gwamnati da kuma mika mulki cikin tsari. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da babban zaben ƙasar Ghana ke ƙara gabatowa, hankali ya koma a kan rawar da matan 'yan takarar shugaban ƙasa ke takawa, musamman wajen tallata manufofin mazajensu. Samira Bawumiya, uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar NPP kuma mataimakin shugaban ƙasa mai ci. Ta dage wajen yakin neman zaɓe, lamarin da ya janyo mabambantan ra'ayoyi a tsakanin al'ummar ƙasar Ghana. Yayin da a ɗayan gefen ba haka lamarin yake ba da Lodina Mahamma, uwar gidan ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC kuma tsohon shugaban ƙasar Ghana. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Hauwa Abdulkarim ta aiko mana daga birnin Accra. A matsayinta na uwar gidan Dr. Mahmudu Baumiya ɗan takarar jam'iyyar NPP mai mulki a zaben shugaban ƙasa mai zuwa, Samira ta himmantu wurin faɗakar da al'umma a kan jagoranci na hangen nisa. A wurin wani taro, Samira ta bayyanar da cewa ƙasar Ghana tana buƙatar shugaba mai kirkire-kirkire irin mijinta. Ta yi nuni da ƙwarewarsa wajen magance matsaloli, mai jajircewa da sadaukarwa wajen inganta rayuwar 'yan Ghana. Samira ta ja hankalin mutane zango cewa lokaci yayi da ya kamata su ba da goyon goyon baya ga ɗan uwansu. Mun tura yara wasu gaba yau zango namu ya kai mai muka ci mun taimaki wasu yau zamani mu mai muka ci mun hakuri yau na ce ban zo rokan vote ba na zan ce bugu alherin naku ne sarautar naku ne eh, zango ya samu sannan wani ya samu gaba da bayan duka zango ta kuma bayyana aniyarta na goyon bayan kamfe ɗinsa domin tallata kyawawan manufofinsa ga ƙasar kalaman nata sun janyo martani daga al'umma al'ummar kasar da dama da suke bayyana mabambantan ra'ayoyinsu. Sunana Isa Abubakar. Da farko dai Ghana bai taba gani wani abu kamar mataimakin shugaban kasa matansa ya shiga cikin siyasa kamar yadda muka samu yanzu namu Samira Bawumiya wato hatan Alhaji Mahmudu Bawumiya mai takara ma MPP yadda matan shi ya shiga cikin haka. Sunana Muhammad Mahfouz Bashir. Mu yadda muke gani dai kamfen eh, Samira Bawumiya dai kamar tana dai kokari amma abin ya zo ya kai kamar wasa da hankalin mutane take yi. ka duba lokacin 2016 da ta zo suke kamfe haka nan da nan tana ta zage-zage ta zagi wannan ta ne don dai su ci nasara Allah ya ba su nasara to sun zo kuma abin da muke bukata da su yi suna ta mana wasa da hankalin karuwa lamari economy Samira ta shiga da gangamin yakin neman zaɓe a wurare da dama a cikin ƙasar nan inda ta yada zango a jihar Ashanti da ke zama babban tungar NPP sai 'yan ghana da dama ne suke bayyana al'ajabinsu a kan rashin ganin uwar gidan dan takarar ban jam'iyyar hamayya ta ndc lodina mahama dalili kenan da ya sa na tuntubi mai sharhi a kan lamuran siyasa muhammad murtala muhammad wanda ya mini jawabi kamar haka eh to wannan zancen ba a ganin ta din nan ya sa bambam da yadda mutane ke nufi saboda ita ma tana irin nata amma wannan da yake ita ta yi ta vocal ita eh, samira tana kokari kuma tana shiga lungu da saboda yana za a yi dai mijin nata ya samu nasara musamman inda ya danganci mu zango amma ita kuma wannan din tana irin nata amma ita nata tana gine gine gine take yi tana zuwa ƙauyuka tana bude wannan gine ginen Hawawu Abdulkarim faniya murar Amurka daga Accra Ghana Madalla a gaida Hawa Abdulkarim shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashin labaran duniya. Wata kotu a Rasha ta yanke wata 'yar jarida hukuncin daurin shekaru hudu a gidan yari bisa samunta da laifin yin aiki da kafafen yada labarai na kasashen waje a wata shari'ar da aka yi a cikin sirri jiya talata. An kama Nika Novak a watan Disamba shekara ta 2023 bisa zargin shirya bayanan da ba su da tushe don bata sunan sojojin Rasha. Hukumar tsaro ta FSB ta ce manufar aikin Novak ita ce yi wa Rasha lahani. da kuma wani yunkuri na tada zaune tsaye a ƙasar da haifar da rudani kan yakinta a ukraine a cewar kamfanin dillancin labaran interfax kotun da ke yankin siberia na yankin sabalkaski ta bayyana kowace kafar yada labaran kasashen waje ake zargin novak da yi wa aiki ba a lokutan baya novak ta yi aiki da gidajen yanar gizon labaran rasha Cheetah da zapru kuma ta kasance 'yar jarida mai zaman kanta da ke aikawa Radio Free Europe da kuma Radio Liberty ko kuma RFE da EL da rahotanni. Daga ƙarshe rikici tsakanin jami'an tsaron Pakistan da magoya bayan tsohon prime minister Imran Khan da aka ɗaure ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla goma ciki har da jami'an tsaro tare da jakata wasu da dama a babban birnin ƙasar a talata. waɗanda suka mutum sun haɗa da akalla jami'an tsaro biyar da kuma 'yan sanda da magoya bayan jam'iyyar khan ta pakistan pti a cewar hukumomi da masu shirya zanga-zangar rikicin ya barke ne bayan da dubban magoya bayan pti suka isa a islamabad cikin dare inda suka nufi dandalin jama'a na birnin dichok domin gudanar da zanga-zangar zaman dirshe har sai an biya bukatunsu ciki har da sakin kan. masu gangamin sun keta shingaye da aka kafa suka nufi wurin da ake gudanar da zanga-zangar kafin 'yan sanda su yi ta harba hayaki mai sa hawaye. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan jihar Delta a Najeriya ta tabbatar da cewa akalla mutane biyar sun mutu a wani hatsarin karamin jirgin ruwa da ya auku a karamar hukumar wari ta kudu maso yamma da ke jihar yayin da kuma ake ci gaba da neman wasu da dama. Rahotanni sun bayyana cewa hatsarin karamin jirgin ruwan ya auku ne a lokacin da yake dauke da fasinjoji sama da talatin da ke kan hanyar dawowa daga wani bikin jana'iza da suka je. wakilan muryar amurka lamida abubakar sokoto ya aiko mana karin bayani a cikin wannan rahoton wannan lamarin dai ya yi matukar tada hankalin jama'ar jihar ta delta kuma bayanai sun tabbatar da cewar wannan lamarin ya afku ne sakamakon wani taho gama da wasu kwale-kwale guda biyu suka yi da ke dauke da wasu iyalai da suka fito daga wajen wata zana'iza abinda ya sa fasinjojin suka fada cikin ruwa nan take wanda yake kuma ba tare da san saka rigar kariya ba kuma kawo yanzu 'yan uwan waɗanda lamarin ya shafa na ci gaba da kasancewa cikin fargaba domin rashin tabbas na halin da 'yan uwansu suke ciki musamman matakan da hukumomi ke ɗauka kan ceto 'yan uwan nasu gama abin da wata ke faɗi. My name is Amaka Daniel. We, we people in Wari Kingdom, the day this accident happened. Tana cewa ne sunana Amaka Daniel ina da 'yan uwa da suka shiga cikin wannan hatsari kuma a ƙashin gaskiya hatsarin jirgin ruwa musamman na masarautar ware ya samu shiga cikin wani yanayi na rashin tabbas kuma kawo yanzu ba mu ji daɗin halin da aka shiga ba musamman na rashin ɗaukar matakai na hamzari da 'yan sandan da ke kula da harkokin ruwa suka yi domin ganin cewa dai an ceto 'yan uwan namu muna cike da matukar fargaba akan halin da 'yan uwan namu suke ciki kuma jami'an tsaro sun ce ce mutane biyar ne suka halaka to mu dai mun san mutane talatin ne jirgin ya dauko ina sauran suka shiga ne now what we are asking is where are the remaining 20 ita kuwa wata da ke zaman shugaban kungiyar masu kamun kifi da kuma sufurin jiragen kwale-kwale dabta ibini mai ansa ta ce part of what causes such problems is um, ignorance and mun fito ne daga yankin da ake sufurin jiragen ruwa kuma muna fuskantar kalubale dalilai da dama musamman na karamcin ilimi kan harkokin sufurin jiragen ruwa akwai dai adadin mutane da ya kamata ko wani kwale-kwale ya dauka to ba abin ka'ida shi yasa muke samun hadarin jiragen ruwa. The regulators are supposed to enlighten the people on such weights that the boat can carry. rundunar 'yan sandan jihar delta ta ce a tsaye take domin ganin cewa an ceto waɗanda suka makale a cikin ruwa sakamakon haɗarin na jirgin ruwa musa olifemi abawuni shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar delta muna gudanar da wani bincike a halin yanzu kuma da zarar mun kammala za mu sanar da ku amma dai muna son sanar da ku cewa mun tura jami'anmu da suke da kwarewa kan ruwa domin dai gano gawawwaki waɗanda suka makale a cikin ruwa kuma kawo yanzu ba mu kai ga gano adadin waɗanda suka rasa rayukansu ba da ma waɗanda suka jikkata ko da yake dai mun kwashi wasu zuwa asibiti. The number that took off will be able to give an accurate for now investigating. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. A yayin da ya rage kwanaki a gudanar da zaben shugaban kasar Ghana, za ku ji shin su ne manyan 'yan takara? Jama'a Assalamu alaikum. A ranar bakwai ga watan Disamban nan mai zuwa ne masu zaɓe za su garzaya a rumfunan zaɓe a ƙasar Ghana. Domin zaben sabon shugaban ƙasa da zai karɓi mulki daga Nana Akufo Addo wanda ke kammala wa'adin mulki biyu na tsawon shekaru takwas kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanada. duk da yake dai 'yan takara goma sha biyu ne hukumar zaben ƙasar ta tantance da su a zaben shugaban ƙasar. to amma fafatawar za ta kasance ne tsakanin manyan 'yan takarar jam'iyyu biyu wato jam'iyyar npp mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta ndc waɗanda su ne kaɗai suka taɓa lashe zaben shugaban ƙasa tun sa'ad da ƙasar ta koma kan turbar dimokuraɗiyya a shekara ta 1992 wakilinmu a birnin accra idris abdallah bako ya yi ɗawainiyar tattaro mana bayanai domin haska muku su wane ne waɗannan 'yan takarar da ke kan gaba-gaba bari mu fara da ɗan takarar jam'iyyar npp mai mulki wato mahmud baumiya mai shekaru 61 wanda kuma yanzu haka shine mataimakin shugaban ƙasa a kofa ado na tsawon shekaru takwas haka kuma ya taɓa zama mataimakin gwamnan babban bankin ƙasar ta ghana wanda ke fatar kuma a yanzu ya kasance shugaban ƙasar musulmi na farko a tarihi. An haifi Mahmudu baumiya a ranar 7 ga watan Oktoba 1963 a garin Tamale da ke yankin Arewa. mahaifinsa alhaji mumuni bawumiya tsohon dan majalisar dokoki a jamhuriya ta daya ya fara da makarantar firamare na sakasaka da ke garin tamale daga nan ya samu gurbin shiga makarantar sakandare ta tamale a shekarar 1975 bayan kammala sakandare sai ya tafi kasar ingila inda ya karatun diploma a harkokin banki daga nan sai ya shiga jami'ar buckingham inda ya yi digirinsa na farko a fannin tattalin arziki a shekarar 1987 sannan ya samu digiri na biyu har wayo a fannin tsarin tattalin arziki a Lincoln College da ke Oxford. Bayan nan sai ya digiri digirgir ɗinsa a fannin tattalin arziki dai a jami'ar Simon Fraser da ke Vancouver, ƙasar Canada a 1995. Daga shekarar 1988 zuwa 1990, Dr. Baum ya koyar a fannin tattalin arziki da kuma harkokin kuɗi na ƙasa da ƙasa a Emil Wolf College of Accountancy da ke London, Ingila. Ya dawo gida Ghana shekara ta 2000 inda ya aiki a matsayin masanin tattalin arziki a bankin ghana ya samu matsayi daga babban masanin tattalin arziki zuwa shugaban ma'aikata sannan ya zama mataimaki na musamman ga gwamnan banki dr paul akwa shugaban ghana na wannan lokaci john ajikum kufo ya naɗa shi mataimakin gwamnan bankin ghana a watan yunin 2006 a shekarar 2008 ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar npp nana akufu ado ya gayyato shi zuwa ga harkokin siyasa inda ya zaɓe shi a matsayin mataimakinsa a takarar zaben wannan shekarar gayyata ta bashi mamaki Well, I want you to be my running <laughs> mate. You know, I said, you must be joking. <laughs> Ina so ka zama mataimaki na na takara. Sai na ce kana wasa ne. Ka san ni ba dan siyasa ba ne. A gaskiya ba ni da sha'awar siyasa. Sai na je na yi magana da mai gidana a lokacin. Muka tattauna. Na yi tunani sosai game da haka Sai na yi tunanin barin banki zuwa duniyar siyasa. Jam'iyyarsa ta NPP ba ta yi nasara a wannan zaɓe na da 2008 ba. amma ta samu ƙarin ƙuri'u a yankuna uku da ke arewacin ghana a zaben 2012 kuma ba su yi nasara ba a wannan zaben ma har wa yau dai nana akufo ado ya sake zaɓensa a zaben 2016 inda jam'iyyarsa ta npp ta samu nasara a wannan zaɓe da kuma zaɓen 2020 sannan ya kasance mataimakin shugaban ƙasa har zuwa yanzu 2024 a ranar juma'a 16 ga watan yunin 2023 baumi ya gabatar da takararsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar npp kuma a ranar 26 ga watan agustan 2023 ya lashe zaben da kashe 61 cikin 100 na ƙuri'un wakilai inda ya doke 'yan takara tara. From the certified result, I was pronounced the winner. Daga sakamakon da aka tabbatar, an bayyana ne a matsayin wanda ya nasara da kashe 61 cikin 100 na sahihan ƙuri'un da aka kada. Dr. Baumi ya rike mukami da dama kafin ya zama mataimakin shugaban ƙasa. Daga ciki ya kasance mai ba da shawara ga hukumar tattalin arzikin afirka daga fabrairu zuwa maris ɗin 2009 ya kuma kasance mai ba da shawara ga babban bankin ƙasar saliyo kan sake fasalin tsarin banki da manufofinsu na kuɗi a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa dr bawumiya ne shugaban kwamitin kula da harkokin tattalin arzikin ƙasa kuma ya kawo sauye-sauye tare da ƙirƙiro manufofi daga ciki akwai tsarin fasahar zamani na dijital ya asasa kawo jirage marasa matuƙa na zipline don isar da kayayyakin kiwon lafiya ga karkara aika kuɗi da amsa ta wayar hannu da bankuna katin 'yan ƙasa da sauransu dr baumiya na samun suka a matsayinsa na shugaban kwamitin kula da tattalin arzikin ƙasa inda masana ke alakanta matsin rayuwa da 'yan ƙasa ke fuskanta da faɗuwar darajar kuɗin ghana kasuwar kuɗi ta duniya da rashin cika wasu alkawura da suka yi a yayin da suke yaƙin neman zaɓe da rashin yaƙar cin hanci da rashawa yadda ya kamata da sauransu. Dr. Baumiya yana da mata ɗaya Hajiya Samira Baumiya da 'ya'ya hudu maza uku uku mace ɗaya. sai ɗan takarar jam'iyyar adawa ta ndc john dramani mahama mai shekaru 65 wanda ya taɓa riƙe mukamin na shugaban ƙasa daga shekara ta 2012 zuwa 2016 inda ya sha kayi a zabukan da suka fafata da akufa addo a shekarun 2016 da 2020. An haifi John Dramani Mahama ranar 29 ga watan Nuwamban 1958 a garin Damango da ke yankin arewa na lokacin. Mahaifinsa Emmanuel Adama Mahama wani fitaccen manomin shinkafa ne kuma ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar gwanja ta yamma ya fara makarantar firamare ɗinsa a achimota basic school daga nan sai ya tafi makarantar sakandaren ghana secondary school da ke tamale bayan ya kammala sakandare sai ya samu gurbin shiga babbar jami'ar kasa da ke legon inda ya samu digiri na farko a fannin tarihi a shekarar 1981 i realized early in life that i mama ya ce na gane tun a farko-farkon rayuwa ta cewa ina son adabin turanci ina son tarihi ina son ilimin geografiya ina son maudu'in da ke buƙatar karatu da yawa a 1988 sai ya tafi moscow da ke tsohon tarayyar soviet inda ya sake yin digiri na biyu a fannin halayyar zamantakewa a alif 1996 john dramani mahama ya shiga harkokin siyasa ga dangadan inda ya shiga jam'iyyar ndc aka zaɓe shi a matsayin ɗan majalisar dokokin ghana domin ya wakilci mazaɓar bole bamboyi aka sake zaben shi a zabukan 2000 da kuma 2004 a wannan lokacin aka naɗa shi mataimakin ministan sadarwa a shekara shekarar 1997 sannan ya zama ministan sadarwa daga 1998 zuwa 2001 mr mahama ya taɓa rike mukamin shugaban hukumar sadarwa ta ƙasa inda ya taka muhimmiyar rawa wajen daidaita harkokin sadarwar ghana a shekarar 1997 a shekarar 2003 mr mahama ya zama memba a majalisar dokoki na kasashen afirka inda ya zama shugaban kungiyar kasashen yammacin afirka ya yi aiki a waɗannan mukamai har zuwa 2008 lokacin da marigayi shugaban ƙasa john evans Tamils ya zaɓe shi a matsayin mataimakinsa bayan rasuwar shugaba atamius a watan yulin 2012 john mahama ya riƙe mukamin shugaban riƙon ƙwarya na tsawon watanni biyar kuma ya tsaya takara a matsayin mai rike da tutar jam'iyyar ndc inda ya nasara nasara da kashi saba'in na yawan ƙuri'un da aka kada babban zaben ƙasar da aka gudanar a ranar bakwai ga watan Disamba biyu a rantsar da shi a ranar bakwai ga watan Janairun dubu biyu da sha uku. That I will bear true faith and allegiance to the Republic of Ghana as by law established. And allegiance to the Republic of Ghana as by law established. A lokacin shugabancinsa, Ghana ta ga muhimman sauye-sauye daga ciki akwai gina tsarin dimokuraɗiyya. rashin aikin yi ya ragu daga kashi 3.6 cikin 100 a shekarar 2012 zuwa kashi 2.3 cikin 100 a shekarar 2016. Mr. Mahama ya fuskanci badakalar cin hanci da rashawa. Wata kotu a birtaniya ta gano cewa katafaren kamfanin jiragen sama na Airbus ya yi amfani da cin hanci da rashawa wajen kulla kwangiloli da Ghana na jiragen soji tsakanin shekarar 2009 zuwa 2015. Amma ofishin mai shigar da kara na musamman na Ghana ya wanke shi A shekarar 2023 jam'iyyar NDC ta sake zaɓar Mahama a matsayin ɗan ta na shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Shin ko me yasa ya sake shiga takara idan muka yi la'akari da cewa ya taɓa zama ɗan majalisa, ya taɓa zama minista, ya yi mataimakin shugaban ƙasa, kuma ya zama shugaban ƙasa. The easiest thing for me to do would be to take a rest and just walk away and do Yace abu mafi sauki a gare ni shine in huta, kuma ni mutum ne da ƙasa ta ta abu da yawa, kuma idan 'yan Ghana suna buƙatar lokaci na na da kwarewa ta a wannan lokacin da kasar ke cikin rikici kuma zan iya kawo gyara babu shakka zan ba da kaina don yin haka tsanni da wannan gwamnati ta jefa kasar nan a ciki tana buƙatar kwararrun mutane a ghana domin su iya gyara john dramani mahama kirista ne wanda ya fito daga iyalin da yake akwai musulmai da waɗanda ba musulmai ba a ciki yana da mata ɗaya wato uwar gida lodina mahama da 'ya'ya biyar masu suna shafiq shahid sharaf Jesse da karamarsu farida masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa idris abdallah bako sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc Madalla a gaida Martala Faruk sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke cewa kiyaye hakkin ɗan adam na da matukar muhimmanci wajen kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Rahoton ya ce cin zarafin bil'adama da suka hada da nuna wariya ga 'yan mata da mata da kuma hukumta 'yan luwaɗi da maɗigo na kawo cikas ga yunkurin kawo ƙarshen cutar ƙanjamau. Rahoton ya ce duniya za ta iya cimma burin kawo ƙarshen cutar kanjamau nan da shekara ta 2030 idan shugabanni suka kare hakkin duk wani mai ɗauke da cutar da kuma waɗanda ke cikin haɗarin kamuwa da cutar. Isra'ila ta amince da yammacin jiya talata a tsagaita buɗe wuta da mayakan Hezbollah a Lebanon daga safiyar yau Laraba, wanda zai iya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. firaminista benjamin netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi a tashar talabijin ta ƙasar cewa zai buƙaci ministocinsa na tsaron ƙasa da su amince da tsagaita buɗe wuta wanda suka yi bayan wani ɗan lokaci kaɗan. Zababben shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna da gwamnatin Biden shine mataki na gaba a shirin mika mulki na gwamnatinsa. Wata sanarwa daga Suzy Wells shugaban ma'aikatansa. ta ce wannan zai ba waɗanda muka zaɓa su yi aiki a majalisar ministoci damar fara shirye-shirye masu muhimmanci game da tura tawaga zuwa kowane ɓangaren ma'aikatu da hukumomin gwamnati da kuma mika mulki cikin tsari. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Dadi Balawai wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.